shi wannan aiki yana da alamar ijaba kuma alamar ijabar ta kusa-kusa ce ba ta nesa ba a take za ka ganta ah, <laughs> alama, ta farko shi ne ah, ah, hawaye yauwa kana cikin yin aikin hawaye zai zubo maka to in hawaye ya zubo maka to dakata an samu ijabar aikin abin ya yi. haka suka ce idan ba kai hawaye ba to alama ta biyu za ka yi attasa'u hamma yauwa za ka hamma to ah, shi ma in kai hamma to wannan ah, wato ijabar aikin ta ta zo kenan sau da haka shi ma sai ka dakata sau da haka wannan aiki ne muhimmi wanda ya kamata kowa ya yi shi domin ko yaushe muna faɗa cewar abubuwa na ido da baki da hasada sukan taɓa wa mutum ƙwaƙwalwa in suka taɓa mai kwakwalwa, ya zama ba hauka zai dinga yi ba a'a abubuwan da zai dinga gudanarwa a rayuwarsa zai dinga yi ba da tunani mai kyau ba saboda haka kuma in ya yi zai dinga rubtawa in kasuwanci ne zai yi ba zai dinga yin wanda zai a samu mafita a samu riba ba in ma wani dabara ce zai kawo yake so ya kawo ta ci gaban rayuwarsa yake so ya yi wani abu wato decision ɗin wato kararat matakai da zai dinga ɗauka zai dinga ɗaukan na kuskure wanda ba kwakwalwan nan ta tabu ya sa yake wayannan abubuwan to don haka galibi za ka samu kuma abin da ke kawo wannan irin su ainu din nan da hasadu da shauransu su suke kawowa to wannan aiki ne musamman wato eh, mai ƙarfi wanda mutum zai yi shi eh, don warware tasiri na ido ko tasiri na baki ah, da shauransu insha Allah tabaraka ta'ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah baya ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, yadda aikin yake shine ayar wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min dam'i mimma arafu min alhaq yaquluna rabbana amanna faktubna ma shahidin ni ba mahaddaci ne amma dai ina tsammanin yadda na kawo ayar kenan yadda na kawo ayan haka take bai za sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al ya yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash haka take ayar wannan aya ta na a cikin suratul ma'ida aya ta uku. yanda ake karantawar ka kumanta da juyin din whatsapp da muka buɗe, mutane suna nan sama da dubu sun yi join suna samun sanarwa kai tsaye daga gare ni inda wani abu ya faru da gaggawa suna sani in sun yi tambaya in an yi tambaya akan kai amsa ciki don kowa ya gani da shauransu Na haka mutane su bi link din nan da ake sawa karkashin comment section suna dannawa suna dannawa sai su yi falawin shi kenan za su ga abubuwa wannan aya tana cikin eh, suratul ma'ida aya ta tamanin da uku to yadda ake aikin ido a rufe ake yin aikin za ka rantsa idon ka ne ba za ka buɗe ba har sai ka yi hamma ko sai ka ga hawaye to kana yin wannan to ijaba ta tabbata Allah ya datar da mu wa assalam